Gwamnatin jihar Naija, a tarayyar Najeriya ta bayar da sanarwar rasuwar tsohon gwamnan jihar Injiniya Abdulkadir Kuri a ranar Lahadin nan. A wata sanarwa da kwamishinan labaran jihar Naijan Mr. Jonathan Batsa ya sanya ma hannu ta bayyana rasuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kuri a matsayin babban rashi ga Najeriya, sannan ta ayyana zama makoki na kwanaki uku kamar yadda kwamishinan ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. to shi wannan zama makoki kenan yaya zai kasance ba aiki ne koko dai an sassauta aikin ne akwai aiki amma za a days ana wani amma ran da za a dawo da gawon za a ranar nan ba aiki Ƙoƙarin jin ta bakin koda ɗaya daga cikin iyalan marigayen lamarin ya ci tura. To amma na kira tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger wanda kuma shine babban jami'in kula da baƙi na gidan gwamnatin jihar Niger a lokacin da shi injiniya Abdulkadir Kure ke gwamna a jihar Niger wato Alhaji Ahmad Musa Ibeto ga kuma abin da yake cewa. Domin kamar yadda muka gani ya aiwatar watan ya tabbatar da ya nuna mana a rayuwar shi lokacin da ya mulki cewa mulki watan amana ne mm. wanda Allah ya kuma sanin kowa ne a lokacin da ya gona a jihar Niger an samu ci gaba ba tare da nuna bambancin inda aka hito ba. Shugaban malaman Izala a jihar Niger, Sheikh Aliyu Adarawa, ya ce akwai abin koyi ga shugabanni da tsohon gwamna Abdulkadir Kure ya bari. Mutum ne wanda yake kuma shawara da jama'a kuma yake neman shawararsu, kuma yana aiki da shawarar mutane ko da ba cikin masu mulki ba ne. domin yana tuna wata rana a cikin matsalar rikicin suleja saboda haka yana karbar karban shawara kuma yana sauraron shawarar jama'a wannan kuma yana daga cikin abin da ke kawo ci gaban shugaba ya zama mai shawara da ba da shawara kuma da karban shawara tuni dai shi ma tsohon shugaban najeriya janaral ibrahim badamasi babangida ya fitar da sanarwar yin ta'aziyya ga al'ummar jihar niger a sakamakon wannan rashi Injiniya Abdulkadir Kure dai ya mulki jihar Niger ne daga shekarar tara, ya zuwa shekara ta da bakwai, kuma ya rasu ne a wani asibiti da ke can ƙasar Jamus a sakamakon rashin lafiya yayin da ake sa ran isowar gawarsa daga ranar litinin ɗin nan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.